<laughs> na ce kin san me yasa na ce ki zo? eh na so na san shawara da kika yanke ne ai na daɗe da yanke shawara babban darakta kawai shafa'a ne ban sanin maka <laughs> ba damuwa na amince babban darakta saboda na gama tunani na duk duniya ba mu da masoyan da ya wuce kai ka <laughs> ɗauko mu daga rana ka kawo mu inuwa saboda haka babu abin da zan saka maka shine sai biyan bukatanka daga yau ka sa ranka cewa ni ta kace duk lokacin da ka buƙace ni zaka iya kira na zan iya amsa kira a kowane lokaci <laughs> lalle ba ta fara alheri na tare da ke kin gani nan ai duk wanda ya kusance ni wallahi baya tabewa musamman ma idan na zo da bukata an biya min haka ne sanin asali ne ke sa kare cin alli na fahimci kai damuna ne baka da mugunta da ni fati idan kin fita ki gaya wa sauran ma'aikata muna da mitin anjima aikata mai hirar shawa ta kazanta mai halin ga zai tozar ta tun da wurwuri ya je ya tuba ma'aikata ce kuma a kauce dukiya a fati fara ke na ji da ni ba dole ba manyan mutane irin ku suna buƙatar tarairaya amma Allah ke wani abu wallahi har yanzu ina zargin kaina da rashin baki kulawar da ta dace da ke ai kai kake min mu bashi don kai da duk abin da za mu maka za mu saka abin da ka mana ba <laughs> a ɗauka mana no ki bari kawai kaki dawo ita wannan matsalar ta kenan ko da yaushe ba ta da abu in banda san ta ɓata mana rai kullum ta raga shiga abin da bai shafi ta wace ce sabira mana Kay, kay, kay, kay, kay. Ah. Mm. Yes? Walaikum salam. Ah. Honorable. Ya. Lafiya Hello. darakto na zo ne akan maganar ayyukan nan to ya shirye na abubuwan su ai rawar komai an gama shi ba ga shi duba ka gani ma'aikata mai hirar kwari ta kazanta mai halin ga zarre ta tun da wurwuri ya je ya tu darakta na ga ayyuka godiya ke. mun gama namu tas saurana ku haka ne darakto kun gama aikin ku amma ina so rato ka banda na tafi da wannan fayis din ai ba matsala domin tafiya da shi shi zai tabbatar mana da cewar an kammala komai wallahi ba problem ka tafi da shi to shi nan, kan ka damu rato no kar ka damu no that's no problem sunan damuwa da wannan fayis din no problem darakto honorable honorable ina godiya haba ai gidan abin kake eh ba wani abu ya waka madalla thank you ma'aikata mai lirar shawa ta kazanta mai halin ga zar ta tunda da wurwuri ya je ya tuba